gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshi na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alfa rediyo za kuma ku iya jin mu ta shafinmu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma ku fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa tare da ni Hafiz Baballe. masu sauraro kamar yadda kuka sani duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma sha 14 ga watan Nuwamban shekarar ta dubu biyu da goma sha takwas shirin namu na magana ne akan yadda ake ta samun kalubale kan dawo da kudaden da aka kai ketare aka ɓaɓɓoye Wato abinda muke magana ni nake gani kamar yadda shi Nasiru ya mana gyara a nan cewa lallai da alama cewa in ana yi da gaske to a gani a ƙasa. a gani a gida wannan shine zai zama abun misali wannan abu idan ba mu gyara shi ba ɗauko hanyar gyara shi ko shine dole sai ya haɗa kai da majalisa an yi tanadi doka ko dokoki wadda za su ba da damar duk mutum ba wadda ya fi ƙarfin doka Haka ne daula, duba da yadda ake samun kalubale wajen karɓo kudaden Najeriya da aka kai su kasashen waje aka ɓoye, inda hakan yake kawo mana koma baya wajen tattalin arzikin kasar Don haka wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna mana da jama'a akan wannan lamari, sannan kuma akwai sakon ɗan iya. yanzu bari mu fara da jin amsar tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce kuna ganin gwamnati ta ɗauka matakan da suka dace wajen ganin an karɓo kudaden Najeriya da aka ɓoye a ƙasashen waje ga kuma yadda kuka ansa mana. amsan mu ta farko ta fusto daga bashar kansila mai tukunya dirin daji inda yake cewa tabbas gwamnatin najeriya na iya kokarinta wajen ganin ta karɓo sauran makudan kudaden da barayin gwamnatin najeriya suka ɓoye a kasashen ƙetare to amma aka ce idan dambu ya yi yawa baya jin mai yau da gobe ku tashi lafiya to mun gode To sai Abubakar kawo girgiri inda yake cewa hakika muna goyon bayan gwamnati ta ɗauki duk wasu matakan da suka dace domin karɓo kudaden Najeriya da wasu azzaluman ƙasa suka kai su suka ɓoye su a wasu ƙasashen waje. Sannan idan gwamnati ta karɓo ta rika yin aiki da wannan kuɗaɗen domin talakawa su gani a ƙasa ba wai ai ta karɓowa ana tarawa ba. Sai Kinuni Sani Yunisari da kaka Alhaji Gursuma Masak suka ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe ya kamata gwamnatin kasarmu najeriya ta ɗauki wani hukunci mai tsanani akan duk wanda aka samu da hannu wajen kwashe mana dukiyar ƙasarmu zuwa wasu ƙasashen waje ku tashi lafiya sai shehu adamu rijau inda yake cewa to ai inda giza ke saƙar shi ne ko an karɓo kuɗaɗen ba ma ganin su a ƙasa domin an daɗe ana ce mana an karɓo kuɗaɗen amma kuma har yanzu ba mu ga kuɗaɗen ba. Sai Muhammad Bako da Magaram da Haris Alkanawi goron maji inda suke cewa muna muku fatan alheri masu gabatar da shirin yau da gobe. A gaskiya gwamnatin Najeriya tana ƙoƙari wajen takawa barayi burki Muna fatan gwamnatin Nijar za ta yi koyi da Najeriya. To sai a Rabiu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto a Najeriya. inda yake cewa assalamu alaikum voa hausa eh hakan ya dace kwarai da gaske amma kuma har yanzu mun rasa abin da gwamnati ke yi da kudaden idan ta karɓo su sai abdulrashid musa gwadabawa inda ya ce salam shirin yau da gobe shin me amfanin kudaden da gwamnati ke karbowa ne a waɗansu ƙasashe duba da ganin yadda talakawa ba su ma san da ana yi ba mukam sai dai mu ce allah ya kyauta Sakon ƙarshe a yau ya fito ne daga Jibril Umar Nabasa inda yake cewa mun yi matukar gamsuwa da matakan da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke ɗauka dangane da dawo da kudaden wasu makiyan talakawan Najeriya da suka sace suka ɓoye su a ƙasashen ƙetare. Allah ka yi ma talakawan Najeriya gata. To amin mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. To yanzu bari mu saurari saƙon ɗan iya da ya baiwa amininsa Isa Lawal Ikara. daga rambaɗa tozali na da ɗan iya yau na gana a gaskiya yana cikin nishaɗi. Na ce ɗan uwa tun daga nesa na hange ka kana ta faman kauɗi. Ya ce i na ikar magana muke ta maƙudan kuɗi. Kasan kuwa batun kuɗi magana ce da in dai aka zo da ita dole ne rai ya ji daɗi. Na ce to ba ni in sha ɗan iya ko ni ma zan samu wani ɗan buɗi. Ya ce na ikar kasan dai kasar nan na cikin halin kuncin kuɗin da har ake cewa tattalin arzikinta na tan tangaɗi musamman ganin zargin da ake yi wa shugabannin da suka dinga tattara tarin dukiyar ƙasar su kai ta ƙasashen duniya kuma su zo suna mana faɗi wanda wannan nema ya sa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ke fari ta Faransa ya ce dole a yi wa ƙasashen nan gargaɗi cewa tun da dai suna rungume da tarin tilin dukiyar ƙasar da aka sace duk da yake sun san a cikin harkar kuɗin su suna cikin gayyar soɗi to ya zama wajibi su dawo da ƙasashen da aka sace dukiyar da aka daskare gurin su alabashi su ma sa samu su rage raɗaɗi. Na ce a lallai ɗan iya kace shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ta da babban balli. Don gaskiyar magana tun tun tun tun ake tabbatar mana da cewa dukiyar ƙasar nan tana faman shan gantali ta yadda duk wanda ya dumbaji damun dukiyar ƙasar kawai sai ya tsallaka duniya ya yi ta shan shagali. Alhalin su talakawan ƙasa suna nan sun sha ɗauri ta maunata talaucin da suke ta fama da jidali. Wasu talakawan kasar marasa galihu ma tsadar rayuwa da yunwa ko rashin kayan more rayuwa ya tunkuɗa su ga ajali. Sabo kawai da tsabar tsananin tsantsagwarar rayuwa da suka fada ciki bisa dalilin jagorancin marasa tawakkali. Amma dai dole idan kasashen nan fa sun ga damar dawo da wannan damin dukiya mu ma sai mun yi tattali ta yadda za a yi aikin ci gaban ƙasa a kowane fanni ko kuma a samarwa da matasa jali ko kuma dai gwamnati ta gina wa 'yan gudun hijira na yankin arewa maso gabashin Najeriya nan ingantaccen muhalli. Albashi al'ummar ƙasa sasan sun samu sauyin shugaban da za a iya kiran shi adali. Dan iya ce to na ikar Allah dai ya sa mu dace ta yadda ƙasashen da ke kimshe da tarin tilin dukiyar da aka sace su taimaka idan sun ga wani jami'in gwamnati ya rungumo tarin tilin dukiyar dukiya ya dumfaro to su tantance ko kuma su rinka tona wa masu tatike lalitar kasashen mu asiri ko da kuwa a sirrance ita kuma gwamnati dole ne ta yi kokari wajen ganin ta jajirce ta hanyar hukunta masu gangancin damban dumbuzar dukiyar ƙasar nan a karkace hukuncin da za a yi bisa ka'idar da duk duniya idan ta gani za ta ce wannan hukunci kam ya dace dukiyar da aka dawo da ita kuma a kirkinta ta wajen wajen ganin an inganta ɓangarorin rayuwa da suka bi suka sukurkuce a kuma kyautata rayuwar al'ummar ƙasar da duniya ta yi ittifaƙi rayuwa ce da ake yin ta a firgice. Babban burin dai shine ƙasar nan ta shiga jerin ƙasashen duniyar da suka riga suka yi fice. Tom a gaishe da ɗan iya yanzu bari mu je wajen wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaya a zauren muhawarar yau da gobe. ina tare da malami biyu a wannan zaure na yau da gobe inda za mu tattauna kan makalewa da kudin da barayin biro na najeriya suka kai kasashen turai da kuma daular larabawa ko sassan duniya suka kasa dawowa kenan har yanzu shugaban najeriya muhammadu buhari ma ya koka kan wannan a ziyarar da ya kai faransa kuma shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashin najeriya ibrahim magu ya ce tsohon ministan man fetur da ya zane alison madu kima an kasa hukunta ta a burtaniya don haka za a yi kokari a ga an dawo da ita najeriya ina tare da kwararri kan wannan lamari na yaƙi da cin hanci ibrahim garba wala wanda aka fi sani da aiji wala sai kuma kasimu mai gari wanda mukarrabin shugaba buhari ne yanzu kuma yake matsayin shugaban matasa na jam'iyyar apc na arewa maso gabas aiji wala bari mu fara daga kanka wani abu za ku faɗa mutane su gane da waɗannan kuɗin su ke ta makalewa sun kasa dawa To uh, wato maganan kudade na Najeriya wadda suke kasashen waje gaskiya a bace wadda ya kamata a ce uh, musamman ana da wani yanki a uh, bangaren ko da a ce gwamnati ko kuma bangare ne na wato abin da ya shafi ku 'yan jaridu a ce lalle a rika wayarwa al'umma kai su gane. Uh, misali a nan shine ba wai muna cewa ba a sata ba ne dama yawanci satar ta fi sauki idan aka yi harka a cikin gida nan Eh, musamman in ya shafi harka na waje ko da tura za ga cewa an ebi kudaden lokacin da za a ba wa wane wane wane harka nasa hakkin sai ga cewa an buɗe wasu account a waje dama kasashen nan na turawa suna da wani tsari akwai kasashen da idan ka je akwai irin doka wadda doka koda na majalisar ɗinkin duniya ko kuma doka na ƙasa wadda shi bai tasiri akan wasu kasashe suna da irin wannan ko a ce da shi kamar wato immunity a turance ba san kalmar hausa ko yau akwai wata kariya da suka samu a kansu to ire-iren waɗannan kasashe suna iya adana kuɗaɗe ko daga ina suke shine za ka ji yawanci da a baya can akwai kasashe irin su switzerland suka tasiri suka yi suna a irin wannan harka to idan za mu taɓo maganan da ya yasa nake cewa ya kamata akwai wani bangare ko yanki na wayarwa al'umma kai shine akwai korafe-korafe da aka yi ta yi akan misali kuɗaɗen da marigayi general sani abacha aka samu da sunansa me za ka ce shi shugaba buhari a faransa ga magana nan dai wannan ya nuna kusan har karshen. wa'adin mulkinsa din nan da yake ah, kudaden nan eh, na waje ba za su dawo najeriya ba kenan ah, alhamdulillah da farko dai ah, maganar da shugaban kasa yi tana da harshen damo za ka kalle ta ta fiska biyu na farko dai ya jawo hankalin mutane da suke tunanin za su yi sata su kai ƙasa waje su kwanda sanin in ka ɗauki dukiyan nan ka kai ƙasa waje kai ma ba za ta amfane ka ba tun da ran da babu kai iyalanka ba za su yi amfani da shi ba na biyu kuma kuka da ya yi kan wahalar dawo da wannan kudin shine a kasan kudi in ya shigo kasa kamar ajiya ne kai a banki kowane banki karfin tattalin arzikin bankin ya ta'allaka ne akan nawa ta adana mai gari dama abinda kamar ɗazu muke magana a kasashen turai dinnan kamar burtaniya ta tare ne najeriya za a ce kamar akwai damuwa indiya har ba za ta ba najeriya cikakken haɗin kai wajen dawo da waɗannan kuɗaɗe ba sannan ayi buhari ya je amurka ya gana ma da shugaba donald trump daga baya muka ji labarin Ah, shi donald trump ya faɗi ma wata magana wani gatsayi ne ma ga shi shugaba buhari din ba san dai ma ne yake faruwa wannan watakila ya nuna akwai zargin da shi aji layi ba mamaki yakin ba a ɗauko shi gadan-gadan ba ne yana shafar kowa sai ya zama turawan kamar suna da ɗarikar kan to bari me da kai akan abun da ya faɗi ɗazu na cewa in za a yakin nan ya kamata da ɓangaren zantarwa da na majalisa da kuma bangaren shari'a to karka manta duk wa'annan bangarorin na majalisan dewa daga cikinsu fa suna gaban kuliya su kake tsammanin za su je su yi dokokin da za su zo su daure su sannan karka manta alkalan kansu an zargi dewa an kama har da alkalan kotun koli don haka wannan abu ne wanda talakawa gaba ɗaya ake nema su zo su shigo cikin wannan al'amarin ko ba kome lokacin zaɓe su tabbatar da cewa an zaɓi mutane eh, mai eh, talaka zai yi wajen dawo da kuɗin da suka mawa shi talaka shi watakila ma daga eh, kauyen su abin taɓa talaka ne yake ma da abun da zai yi na dawo da ah, kudi daga burtaniya ko daga daular dubai sosai ma sai ka tambayin ta yaya yanzu cewa sai an yi dokoki wanda zai gamsar da turawan nan lalle akwai dokoki dokokin nan kuma ba muhammadu buhari ne zai ba majalisa ce za ta yi majalisan nan kuma ba shugaban kasa muhammadu buhari ne yake zaben majalisa ba talakawa ne suke zaben majalisa me yasa talakawan ba za su jajirce ba tun lokacin zaben fidda gwani a fidda mutanen da suka cancanta. Talakawa ne suke zaben fidda gwani? Yanzu yanzu yanzu fi sabi lallahi mai gari kana zaune a nan ka je ka yi zaɓe haka kawai wasu daga cikin jam'iyya suka ma nuku-nuku suka yi jifa da kai kai kai ka sani talaka ina ake sauraron talaka a maganar zaɓe eh. wai canjin da kuka yi mana alkawari ta ina ne canjin take mun ɗauka kamar ina zuwa ina zuwa mun ɗauka tamkar cewa za a zo a yi gyara gyara alkali ko dan buhari ne yin alkali ne in an ga bai cancanta ba akwai tsari na abi a cire shi dan majalisa in tsohon gwamna ne wadda ya zo ya shiga majalisa yake abin da ake yi akwai yadda duk za a yi tanadi a ga cewa mu je cewa ba ku yi komai ba har aka zo zaɓe to da aka zo ka ga mun wannan tattali da aka yi wani irin mutane aka shigo da su wadda za a zo su shiga majalisa nan gaba mutanen da aka danne mutanen da al'umma suke so ta kowane bangare aka ki a yi wannan direct primaries wadda zai ba wa dama irin mutanen da buhari zai aiki da su uh, party chairman da su waye waye waye bangare aka yi ta muna ta jin labarai iri iri wai shine zaka sake cewa talaka na da dama me talaka zai yi a wannan uh, wannan zan ta mu da ta koma cewa sai mutum ya gyara gidansa kafin ya fita waje da gyara mai gari a ah, ba wai eh, lallai ba eh, shi shugaba buhari har yanzu yana da martaba a kasashen duniya wannan wanda ba maluki da zai ce wannan ba haka ba zuwa yanzu shugabannin duniya suna martaba shi duk inda ya je kana ganin martaba da daraja da ake bashi kawai yadda na muka faɗi ma akwai ƙa'idoji wadda dole sai an bi su kafin a dawo da wannan kudaden ba ƙasar da ya je ya ce yana neman ta bashi haɗin kai ta fito ƙarar ta ce da ba za ta bashi haɗin kai na dawo da eh, kudin najeriya da yake kasa su ba sabanin abun da muka gani a baya wato abin da muke magana ah, ni nake gani kamar yadda shi ah, nasiru ya mana gyara anan cewa lallai da alama cewa in ana yi da gaske to a gani a ƙasa a gani a gida wannan shine zai zama abun misali mun yadda cewa buhari na da daraja ko ina amma sa saboda an san shi halinsa ba mutum ne mai kwaɗayin abin duniya ba wannan shi ke bashi wannan amma in ka komo abin da ake cewa institutional corruption wato cin hanci da rashawa da ya ka tutu a cikin ma'aikatu wannan abu idan ba mu gyara shi ba ɗauko hanyar gyara shi ko shine dole sai ya haɗa kai da majalisa an yi tanadi doka ko dokoki wadda za su ba da damar duk mutum ba wadda ya fi ƙarfin doka idan yau aka ce chief of staff ɗinsa aka ambata to akwai tsari wadda zai nan ba tare da lokaci ba zai fidda shi amma idan muka tsaya muna neman mu bar gida mu bar abin da ke faruwa a gida wai muna mai da hankali mu je mu ɗauko kuɗi na nesa mu dawo da shi wannan za a samu matsala a nan amsar ka ka riga ka faɗi kai ka ce a nan cikin gida ka ce an kwace sama da biliyan tamanin 800 hmm. sama da biliyan 800 da gidaje wannan ba ni na faɗi ba kai ka faɗa in ba a yaƙi da cin hanci a cikin gida kuɗaɗen daga wurin aljanu aka karɓo su to da aka karɓa me aka yi da su ko kuma an karɓe su ɗin ai ba a ci ai an karɓa ne saboda an san haƙƙin kuɗaɗen al'umma ne ko yanzu da aka karɓo wadda ake cewa a bacha loot ɗin ba shi aka zo aka ce an iba yanzu ana raba mutane dubu goma goma ko dubu biyar biyar marasa ƙarfi a gari a ƙasa to me yasa wa'annan kuɗaɗen da efcc ta karɓa ga sunan suna aje an kasa taɓa su da duk sauran kadarori da aka karɓa da gidaje da motoci da wasu wasu tankunan mai da wasu duk containers da duk abin da ma ba za mu iya lissafa akwai akwai abubuwa gari wannan da wannan wato mai gari abin da yake nunawa ko da an dawo da kudin kasashen wajen ma gila jibge su a wata majiya a babban banki akwai maganan tattalin arzikin kasa muna da matsaloli shin arzikin ƙasar najeriya ya ta'allaka ne a maganar mai ya shugaban kasa ya zo ya ce za a koma maganan ah, noma za a kuma koma da maganan ma'adinai shin ba da kuɗaɗe ake nema a yi tattali ko a tono ma'adanan nan ko a yi noma da su ba idan a karɓi kuɗaɗen nan shikenan aka ce za a raba mutane dubu goma goma kana ji ina za mu samu mu kafa kamfanoni ina za mu samu a ce maka refineries da ya kamata a ce ana da su an sake haɓaka su an gyara su yanzu refinery na kaduna na aiki idan aka karɓi wannan kuɗaɗen a juya su a maida a maida hankali akan ayyukan da za su kawo aiki ayyuka wa matasa da mutanen gari duniya ana kula daga gajiyayyu ba najeriya farau ba to yanzu kukar da ake yi ta ukuba na talauci da kuma rashin eh, magunguna asibiti da rashin kulawa da ilimi da duk nan ya kake jin so wayannan abubuwan kama mu koma nan mu koma kan zancen da muke na lallai hujja a nan shine mun sani cewa shugaba muhammadu buhari duk mun tsaya mun yaba kokarin da yake mun kuma yaba manufofinsa da kishin da yake da shi amma shi tsarinsa shine mutanen da yake aiki da shi mutane ne da watakila ko masu bacci ne saboda shekaru ya yawa wasu su suna barin aikin da ya kamata a yi shi a lokacin da ya kamata a yi sai lokaci ya kure ko kuma sun tura ba su yi nazari ba sai ga an dawo tukka da aka yi sai a komo ana warwara wayan abubuwan su ne suke damun mu abinda nake bari baka misali ana shine a misali zan kawo kai nake nufi idan ka tuna cewa magana na ma maganan karin albashi misali ai yana cikin alkawarin da shi shugaban ƙasa yi a lokacin kamfen da aka zo yanzu wai me ya kawo ma ake ta wani ja'in ja da shi wadda ga kananan 'yan takara sun zo suna kalubalantar su da shi na cewa lallai eh. wannan maganar ji ina son bashi ah, amsa ina yayi alkawarin zai kara albashi amma bai ce ga yawan kuɗi da za a kara ba ai janin jakan da aka yi ba wai ya ce ba zai kara ba nawa za a kara inda aka yi ta janin jaka kenan shikenan ina ga nan za mu dakatar da wannan shiri to hafiz wannan al'amari na harkan kudaden nan dai haka ake ta fama ake ta fama yana da matukar sarkakiya ne shi ne kam irin sharaɗoɗin da aka sa wajen maido da kudaden najeriya shi za da mm. ci gwamnati tana kokawa haka ne kam to kuma ina jin kaman akwai lokacin da ake cewa majalisar ɗinkin duniya ma ta ba su wani ka'idoji yadda za a amfani da kuɗin to ina jin dai ya danganta dai da ka'idojin da suke samu eh, saboda kin san idan an maido da kudaden yawanci mm. ana tambayar cewa ina kudaden suke sai a ce kudade sun bata mm. maimakon a yi wasu kamar hanyoyi ko a sa kudaden a harkar ilimi ne kan babban matsalan kam mm, ya kamata a mm. cin an dawo da su a amfani da su ta yadda mutane talakawa za su karu da shi abinda zai bunkasa tattali kuma talakawa su in ba makaranta ba ilimi da lafiya yauwa ta nan ne ya kamata mm. to Allah ya sa mu dace da ita fatan dai za a samu a ci gaba da kokarin da gwamnati take yi ba To, yanzu bari mu ji ta bakin awal Musa Rafsanjani, babban jami'in kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya, wato Transparency International. Sunana awal Musa Rafsanjani, ni ne babban jami'in kungiyar nan da ake yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, wato Transparency International, kuma babban darakto na CISLAC wato Civil Society Legislative Advocacy Center wato kungiya mai wato sa ido akan harkar aikin 'yan majalisu da yaƙi da cin hanci da rashawa. To muna maka barka da zuwa filin yau da gobe. To ni ma ina godiya. To kwanakin baya sashen Hausa na muryar Amurka sun tuntuɓe ka akan kuɗaɗen da aka ɓoye a ƙasashen waje na Najeriya. To an samu ci gaba kenan ah, tun da da dama akwai kasashen da suka yarda za su mayar wa wato najeriya waɗannan kuɗaɗe da waɗansu 'yan najeriya marasa amana suka sace suka je suka ɓoye a su kamar ƙasashen birtaniya amerika a dubai saboda haka shekara da ta gabata mun yi taro a nan a amurka wanda taron nan wato gwamnatin kasar birtaniya da gwamnatin america ita ta kira wannan taron so ina ɗaya daga cikin waɗanda suka je wannan taron don a tattauna yadda za a dawo da dukiyoyin da da sauran kasashe irin najeriya da suka sassace suka je suka aje a irin waɗannan kasashe saboda haka an samu wannan yarjejeniyar kan yadda cewa za a maida wa wato najeriya da sauran kasashe waɗanda shugabannin su suka sace kudaden kasashen nan nasu suka zo suka ajiye a ko a birtaniya ko a ko amurka ko kuma a ƙasar wato dubai da sauran dai kasashen dai duniya kala-kala waɗanda aka je aka ajiye waɗannan kasori kudai da suke waɗannan wajeje. To, zuwa yanzu za ka ga cewa a gwamnatin Najeriya tana kokawa akan cewa irin sharaɗoɗin da ake sawa akan kuɗaɗen yana yi musu tsauri sosai ko me za ka ce akan hakan eh abin da ya faru shine wato um, rashin gaskiyar shugabanninmu su ne isa har wato wasu shugabannin suke ganin cewa idan aka dawo da waɗannan kadarori da dukiyoyi za a sake cinyewa kamar yadda aka cinye a baya kuma ɗaya kenan sa'an na biyu har yanzu babu wani cikakken tabbatin kan cewa idan aka dawo da waɗannan kuɗaɗe ko kadurori ba za a saka cinye su ba don misali kaga ko a kwanakin baya ana ta wato asasan cewa kadurorin da aka kwato har yanzu ba a san ina suke ba har yanzu mutane ba su san ya adadin abin da aka kwato ba kuma ba a san me ake da shi ba shi isa kaga har wasu kasashen suke ganin cewa idan ma an dawo da waɗannan kadarori sake cinyewa za a yi kamar yadda aka cinye kuɗin bata lut lokacin obasanjo so shi sa muka ba da kan shawara kan cewa dole ne gwamnati ta fito da wani tsari wanda zai tabbatar da kan cewa akwai abin da ake kira wato access management framework idan manto akwai wato wani tallafi da za a iya tabbatar da kan wato dukiyoyi da kadarori da aka kwato daga hannun barayi ko kuma masu cin amanar ƙasa in ma a najeriya in ma a wasu kasashe ne ya zamanto akwai dai wani kuma muna ganin cewa in dai har ana so wato ya zamanto ƙasa kuma 'yan ƙasa su san cewa daɗin da aka sace don a yi musu wato aikace-aikace kamar misali wajen ɓangaren asibiti da ba da ilimi da hanyoyi da sauransu da kawo wutar lantarki da wasu marasa kishin ƙasa suka sace waɗannan dukiyoyin to ya dace idan aka kwato waɗannan kuɗaɗe ba wai kawai a zo a zo a ringa bawa mutane a kuɗaɗen da ba za a iya ci gaba da bada su da su ba a'a a yi baɗan da za a iya gani a ƙasa wato misali tallafawa wajen bangaren tattalin arziki wajen bangaren wato um, lafiya lafiya da ilimi ko da ruwan sha yawa lafiya da ruwan sha da ilimi nan ne muke samu muka samu cikakken gibi a cikin kasafin kuɗi da ake yi najeriya har yanzu ta kasa taimako ko kuma ta kasa kokari don ta tabbatar da kan cewa ta ba da cikakken wato cikakkun kuɗaɗen da za a kawo wato wajen bangaren ilimi ko kuma wajen bangaren kiwon lafiya da kuma kawo ruwan sha mai tsafta wanda jama'a talakawa ba su da shi shi isa muka ce waɗannan kuɗaɗe idan aka kwato su to kar a je a sa su a cikin kasafin kuɗi da su je su je ko kuma a je a daɗa cewa a'a a yi wani tallafi guda wanda zai nuna wa 'yan ƙasa kan cewa waɗannan kuɗin da aka sace to ga abin da aka yi muku da su kuma ga abin da za a yi kuma mu sa ido a kai yadda ake kashe kuɗaɗen ba wai kawai a ce an gaya mana cewa an kashe ba a'a shi isa muka ba wa gwamnati kan cewa in dai da gaske take to mu za mu mara mata baya mu kokari maga cewa kudaden nan da suke kasashen turai da amurka da asia da sauran kasashe duniya da na duniya da yan najeriya suka je suka je suka aje waɗannan kuɗaɗe da dukiyoyi to za mu yi kokari mu ga cewa an karɓo waɗannan kuɗaɗe shi sa ma dalilin da isa kenan kaga ƙungiya irin tamu ma har muka je muka kafa rasa a america don mai kokari mu yauwa ka zo gaba da nake so maka tambaya izuwa yanzu ban sani ba ko kana da masaniya akan kudaden da suke nan kasa amurka na kokarin da ake na mai da su najeriya to a gaskiyar bayani dai shine ba wanda isan ya adadin kudaden da yin da suke kwanci a amurka to daula to madalla a gaishe da awal musa da ya yi mana fashin baki a kan wannan mm-hmm. lamarin gaskiya mm. kin ga yanzu a ah, maganar da ike na cewa yawan kudaden da suke musamman a nan kasa amurka Amurka ya ce ma kullum ana ta ƙara samu ana ta ƙara gano kuma idan aka gano na wannan yau gobe sai ki ji an gano na wannan je ne kudade ne a bankuna ba wanda ya san ina kudin suke yawwa in maka na wasu masu sauraron da suka ce an ce makare ana biki a gidan mu ya ce in gani a ƙasa ya kamata ne <laughs> talakawan najeriya su gani a ƙasa gaskiya idan an dawo da kudaden nan su gani a ƙasa haka ne mm. to jama'a duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau da kuma abokiyar aiki na Daula Salim da kuma sabuwar ma'aikaciyar mu Amina Buhari sai ni Hafiz Baballe daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya. Wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jike su share.